Ƙungiyoyin mata a jihar Plateau sun buƙaci hukumomi da su rika hukunta waɗanda aka kama da cin zarafin yara da mata don samun raguwar aikata fyaɗe da sauran muggan ɗabi'u a tsakanin al'umma. Matan sun bayyana damuwarsu ne kan yadda matsalar fyaɗe ke ƙaruwa a jihar ta Plateau. Madam Sarah Pam ita ce shugaban gamayar ƙungiyoyin mata na ƙasa wato NCWS reshen jihar Plateau. Kes na su rep nan mutane yanzu sun cika da mugunta zuciya ba kaman da ba. kamar tsoron allah ya baya cikin zukatansu kamar yan matan nan da an kwashe su ko 100 nawa me za a yi da su na borno ba lalatarwa za a lalata da yaran nan ba ne shawara na gwamnati su tsaya da karfi duk wanda an same shi da wannan irin hali a bashi zafin hukunci wanda wasu za su gani za su ji tsoro su yi irin wannan abu Su ma ƙungiyoyin mata na addinan Krista da Musulmi sun yi tsokaci kan matakan da suke ɗauka don ragewa ko ma kawar da ɗabi'ar cin zarafin mata da fyaɗe wa ƙananan yara. Sunana Hajji Amiru Sani, ni ce Amiran Form 1 na Plateau State. Gaskiya abun yana mana ciwo kwarai da gaskiya. In mun samu labari, muna kaiwa wa eh, social welfare ko kuma mu kira kungiyar Child Protection Network. ya kamata mu sa ido a kan yaranmu komai kankanin yarinya karki bar shi ko danwan mijinki ko kawunki ko wane ne ki lura da yarinyanki ko yaranki na cikinki ma in namiji ne karki yadda ki dinka sake yarayin mata a gare da su amma in dai an samu mutum ɗaya da aka yanke mashi hukunci na fata abin zai zo da sauki. ok sunana pastor mary shikse ni ne shugaban matan kan na plateau state abin da muke yi shine murkan kira mata mu gaya musu abubuwan da ya kamata yanzu ba lokacin da za mu ɓoye ma yara most especially 'yan mata ka ɓoye musu abin da ya kamata su sani ba in sun kai wani a certain age ya kamata ka gaya musu gaskiya cewa ku dinga lura da yaranku time na fitan yaranku da time da za su je school da time ya kamata su dawo gida ku gaya musu cewa fa idan fa wani ya kira ki haka ko kuma wani ya fara miki wani taɓe-taɓe hakan nan ki san this is the danger ga side effect da zaki samu in ya kira ki ki je shugaban kungiyar lauyoyi mata reshen jihar plateau ladi madaki ta ce kungiyarsu tana hada hannu da wasu kungiyoyi da jami'an tsaro wajen tabbatar da ganin an hukunta waɗanda aka kama da aikata laifin fyaɗe to wannan kusan kowane rana ne a cikin sati dai baya wuciya ba wani report na na irin wannan damuwan kuma shanin dokan kasa wani lokaci baya mana sauki don dole a samu wanda ya gani ya tabbatar wai wannan abin ya faru saura diya suna kotu muna kan yi a wanda ya ci zarafin yarinya karama da bata san komai ba gaske so samu ne ya zauna karshen rayuwarsa kawai a prison Sakatariya a ma'aikatar mata ta jihar Filato Hajiya Sumayye Fatima Hamza ta ce gwamnati ta hukunta wasu da aka kama da laifin aikata cin zarafin mata da yin fyaɗe. Akwai ƙungiyoyi wanda muke aiki tare da su, to sai mu haɗa kai, sai mu tabbatar da cewa an yi kyakkyawan bincike kuma an gurɓanar da wanda ya aikata laifin nan bisa kan dokoki da muke da shi na ƙasa. To jama'a na korafin cewa yawanci ku gwamnati kuna da sake ko kuma sakaci wajen aiwatar da wato hukuncin nan ba kwa tsayawa kai da fata ku ga cewa an hukunta waɗanda suka aikata wannan laifi shi yasa ma abin ya zama kuta ina ana yin Wannan fahimta na mutane ba haka ike ba. Abin da nake so kuma mutane su gane shi ne idan misali aka yi wa yarinya fyaɗe tana da 'yancin fa a kare mata mutuncinta ba za a yi tallanta saboda in ta girma wata rana zai zo ya zama mata wani masifa so saboda wannan kange wanda ya kamata mu ma 'yan matan nan shi yasa wani lokaci ba ma fitowa mu faɗi abin nan a rediyo yaran ma saboda sun faɗi wanda ya musu faɗin in shi wani babba ne a cikin al'umma yakan zama sai ta ji eh, tana tsoro to dole mu tabbatar da cewa mun kare mata hakkinta gwargwadon da doka ya bada zarafin a yi shi yasa ba wai gwamnati tana zaune shiru ba ne gwamnati hakikan tana yin abu yanzu haka ma akwai abin da muke cewa safeguarding children policy wanda gwamna ya riga ba da ya sa hannu a kan cewa uh, members na esco su kwamishinoni da suke attending esco ya kamata za su duba don ya zama muna da policy a state na kare 'yancin yara ƙanana wanda shekarunsu ƙasa yake da sha takwas kamar misali na yarinyar da aka yi mata fyaɗe a barikin ladi an je kotu amma shi polis ɗin da aka samu ya mata fyaɗe ya ce shi bai mata fyaɗe ba to don haka tunda an samu jini a jikin rigarsa an ɗauka an kai abin da ake kira forensic a lagos to za a kawo wannan sakamakon sannan sai kotu su zantar da abin da za su yi amma farin farko an sallame shi a aiki so ana ɗaukan matakai kwarai da gaske akai zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria